شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله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 daga makka zuwa madina wanda kuma ya dace da yammaci na ashirin da ashirin daidai ko ashirin ga watan uku shekara ta dubu da tara da kuma casa'in da tara don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadu salihi wannan kuma shi ne darasi na hudu matashiyar magana da za mu tashi a kanta babu taubaci babu taubaci malamin masu sharhi suka ce babu at-taubati yadda zance ke haza babu taubati sai zanto haza shine mubtada babu khabar dinsa kenan ko mu at-taubati ko mudafun ilay wato wannan babi ne da yake magana akan tuba babi ne da zai magana dangane da tuba shi lafazin at-taubatu asalinsa daga fi'ili madi ne taba mudari'in sa ya tubu masdar din sai a ce taubatan taba ya tubu taubatan ko taba ya tubu mataban wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila allahi mataba wato tuba an gane ko lafazin sa a larabta kenan a shari'ance idan an ce tuba kowa ne ya tuba ma'anarsa wane ya dawo daga rakiyar ayyukan da ke fusata Allah zuwa ga ayyukan da ke yarda da Allah mutum ya daina wani aiki cikin ayyukan da ke jawo fushin Allah ya koma wa wani aiki cikin dangin ayyukan da ke jawo yarjewar Allah da amincewarsa wannan babu ne da yake magana akan tuba imamun nawawi ce kalan ulama at-tawbatu wajibatun min kulli ya ce malamai sun ce ita tuba wajibi ce akan kowane zunubi dukkan nau'in zunubi da mutum yake yi wajibi ne gare shi ya tuba Allah ya tilasta masa ya tuba fa in kanat al ma'siyatu bayna al 'abdi wa bayna Allah ta'ala la tata'allaqu bi haqqin adami falaha thalathatu shurut yace fa in kanat al ma'siyatu idan sabon da mutum yake ya kasance bayna al 'abdi wa bayna Allah ta'ala sako ne da ya shafi tsakanin bawa da Allah kadai la tata'allaqu bi haƙƙin adami ita wannan ma'asiya ɗin ba ta da alaƙa da haƙƙin wani ɗan adam wato kenan kamar zina kamar shan giya kamar caca dukkan wannan abu ne da yake da alaƙa tsakanin bawa sai wannan ke kasa mana zunubi dangane da sharɗan tuba zunubai suna kasuwa gidan nawa kenan gida biyu wannan da za ku rage in ba dai wanda yake da alaka da haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala in ma wanda baya da alaka wato wanda yake da alaka da haƙƙin bawa ko ko wanda baya da alaka da haƙƙin bawa an gane ko yace idan zunubi tsakanin bawa ne da Allah shi kadai ba alaka da haƙƙin mun dan adam falaha thalathatu shurut to irin wannan ma'asiya din tubanta sharuɗa ne guda uku ahaduha na farko ahaduha na farko an yi kuliya anil ma'asiya mutum ya bar wannan saban nan take daga lokacin da saƙo ya je masa cewa babu kyau daga lokacin da nassi ya zo wanda ya haramta masa wannan iliminsa ya kai ga sanin haramun ne to daga lokacin ake son ya yi watsi damu ba zai jinkirta ba zuwa gobe zuwa jibi zuwa gata daga lokacin zai bari abu na farko kenan sharadin farko wasani na biyu an yandama a fi'liha mutum ya yi nadama bisa ga aikin wannan saban kan cewa yi da na sani me yasa na aikata kaza da na sani da ban yi kaza ba ya ciji yatsa bisa ga kwanakin da suka shuɗe gare shi yana aikin wannan barna wasani abu na uku an yi azima Allah ya uda ilaiha yayi azama ya kulla niyya a zuci cewa ba zai sake komawa zuwa ga wannan aikin saban ba fa in fuqida ahadu thalathati idan an rasa daya daga cikin sharuddan nan guda uku lam tasihha tawbatuhu sa bata inganta ba sharuddan nan kenan uku wanda idan sako ba haƙƙin dan adam ce sharadi na farko al iqla wa al-ma'siyah mutum ya bar saban nan take sharadi na biyu an yandama da nadama bisa ga abin da ya wuce sharadi na uku al'azamu shine mai azar ke ya to Allah ya huda ila zambin fi ma baqiya alaihi min umrihi wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha shine ma'ana an yuqli min az-zambi kenan an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalaffisan biha to malamai ba su da wani kace da ce dangane da niyya mutum ya kulla niyya ba zai sake komawa ba amma inda rikici yake kan sharaɗan guda biyu yin nadama suka ce na dama ai abu ne wanda yake ba aiki ne na gaba ba wato ba aiki ba ne ba inda ma huwa infi'alun la idan an ce infi'alun ba sai idan fasara shi a wasu ba emotion ne wato shi ba aiki ba ne da ake aiwatarwa risnawar zuciya game da abin da ya riga ya faru ne zuciya ta yi da na sani kan abin da ka aiwatar a baya wannan shi da dama suka ce to ai wannan kwatun da ba aiki ne da mutum zai zartas ba to yana da wahala a ce kowane mutum ya yi nadama kan abin da ya wuce dan bai aka sanya nadama ta zanto sharadi cikin sharadin tuba kun gane ko suka ce inda aiki ne wannan ba wahala Allah na kallafa mutum aiki irin wanda zai iya amma abin da ba aiki ba ya Allah zai kallafa maka shi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ga sharadi ubangiji ta'ala wato baya dora wa mutum sai abin da zai iya suka ce shi ko annadabu yinda na sani din nan wani abu ne wanda yake canjuwa daga wani zuwa wani dan me za a kallafa mutum shi to sai malamai ke ba da ansa cewa ba ita nadamar ce aka kallafa maka ba sabubban da ke haifar da nadama ne aka kallafa ba abubuwan da ke durkusawa su haifi nadama kamar me shine yiwa kanka gidaddiga ka tsaya tsayi ka yi tunanin girman wanda ka sabawa shine wa Allah ta'ala ka yi tunanin irin azabar da ya tanada ta wutar jahannama dangane da waɗanda suka aikata wannan barnar wadda wutar duniya kaɗai ba za ka iya jurewa zafinta ba wutar duniya da muke ji da gani akwai wanda zai iya rike garwashi a hannunsa har ya wuce ba zai iya ba to wannan zafinta da raɗaɗinta kashi ɗaya ne cikin saba'in na wutar lahira idan mutum ya tuna girman wanda ya sabawa ya tuna ukubar da ke jiran masu laifin irin wannan sai wannan ya jagorance shi ya haifan masa zuwa ga yin mai da na sani kan abin ashe ita da damar ba ita aka wajauta mutum ba amma an wajauta mutum mai yin abin da zai haifar da nadama al-asbab allati tuaddi ila nadami al'amuran da ke haifar da nadama su aka wajauta dan adam amma ba a wajauta nadama tunda nadama tana canjuwa daga dan adam zuwa dan adam amma duk wanda ya gane ai in ka gane tsadar abin da ya kubuce ma shine zaka yi da na sani me yasa ya kubuce mu in ka gane kimar abin da ka rasa shine in aka sanar da kai daga baya sai ka gane yanzu abu kaza na kyale na kyale na kyale sai kai me nadama an gane ko kana jin shahararren wani malami a kasar makka sunansa shek abdulaziz ibn bas kana jin shahararren wani malami a kasar jordan sunansa shek muhammad nasir ibn albani wannan dukkan manyan malamai da na hadisi ka karanta littafinsa kana shauƙin ganin sa ka je aikin haji ko umara sai ga wani dattijo makaho ana jan sa rigi rigi ya zo zai wuce rigarsa duk gaba ɗaya kamar an fato daga bakin kura tsammanin kamar baraci ne yana cewa assalamu alaikum ana gaisa da shi kamar ka dan bada hannunka da kyar dai kai ka gaba an dalilin bada sai bayan ya riga ya wuce sai aka zo aka ce ya ka gama da bin zai sai ka ce ban gama da shi ba ka ce ban ga dattijo tijo makafin siriri an wuce da shi ana jan shi rigar shi kaza kaza kaza ce wannan shine bin ba me zaka ji kaga zaka yi me nadama kan me da ka san shi da ashe da ka tsaya ka kashe kwarkwatan idanka <laughs> amma me yasa ya wuce ba tare da ka kashe kwarkwatan idanka ba to kaga wannan tunanin na shi ne kaza sai tana maka kimarsa sai yasa kai nadama amma ba wai daga cewa shi ne bin ba kai nadama sai da kai tunanin me matsayin abin da ka rasa kun fahimta ko to shi yasa aka ce abin da ke haifar da nadama shi ne aka tilastawa bawa abin da ko zai haifar maka da nadama shi ne muhasaba kai wa kanka hisabi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu yiwa kanka kididdiga laifin ka na yini cikin awa goma sha biyu ka ga girman laifin ka ga cewa inda gwamnan jihar garin ku saba da shi ko shugaban kasar ka kai ka riga ka san kana cikin wahala to yaya girman ubangiji allazi huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim wanda yake lillahi al-izzatu jami'an wanda yake lahu mulku samawati wal ard to wannan fa shi na sabawa to kaga wannan sai ya jagoranci mutum zuwa ga yin nadama to wannan sharadi ne cikin sharadin tuba ashe kenan idan mun tuba yana da kyau mu rinka kididdigar laifin mu ga girman laifin mu ga girman wanda muka saba mu yi tunanin abin da aka da na azaba mu tuna wannan awannin da muka yi muna sako fa hasara muka yi inda a ce mun yi rabin su muna istighfari ko karatun qur'ani ko salatin annabi mai zamu samu lada ai yana da yawan gaske to amma sai suka wuce ba mu yi lada ba ba mu samu lada ba doriya akan mun rasa lada kuma sai muka yi zunubi duk wannan sai sa mutum ya yi dama. to sai al-iqla'u min az-zambi suka ce shi ma abu ne mai wahala al-iqla'u min az-zambi shine mai ahalar ya fito da shi fili wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha suka ce ba kowane sako bane mutum zai iya bari a zamanin da yake cikin sa an fahimta ku ba kowane sako bane mutum zai iya bari daidai lokacin da yake cikin sa kila wani zaka iya wani sakon ko da yawan su ba za ka iya ba kana cikin labarin ƙarya sai ka tuno cewa ƙarya babu kyau daga lokacin da ka yi sentence biyu za ka kawo na uku ba sai ka dakata ba in gane mutu mutalabbisan biha labarin bai yanke ba sai ka dakata ka ce kai jama'a ƙarya ba nake ka ka riga kayan to wannan kaga mutum zai iya dainawa sai suka ce to amma ina ga mutumin da ya kirayi mutane zuwa ga bid'a ya ce wa mutane ga wani abu mai falala kishiyar abin da annabi ya zo da shi mutane sun je suna ta yi shekara da shekaru suna ta zunubi shi yana yi yana zunubi kuma yana kiran mutane akai kuma suna da zunubi manzo Allah kuma ya faɗa cikin hadisin muslim dukkan wanda ya kirayi mutane zuwa ga wata barna to yana da barnarsa na yayi aikin yana da barna adadin mutanen da suka yi mai suka an samu sa komin yawan su to shi ya tuba sauran waɗanda ya kora ya bid'a ko ba da damar yace su ma dole su tuba a yanzu yanzu kenan ko shi ya tuba zunubin koya musu fa ka gani ne yanzu al-iqla'u min zambi zai masa wahala ke ko fahimci wannan da kyau na biyu suke buga misali suka ce mutum ne ba bakire ya kwace fulotin wani ya kwace gonar wani sai je gida a ciki yana zaune a ciki sai wa'azi ya zo masa sai nan ya samu karayar zuciya ya ga ya kamata ya tuba daga cikin sharaɗin tuba kaga zai kulla niyya daga yau ba zan sake yin kwacin gida ko fili ba daga cikin sharaɗin tuba kuma wa an yi turkal ba su ya tafi sa'ati ha in kana mutalafisan biha a yanzu ya yi kaka gida kan filin wani ya gina gida ya yi menene ya yi komai da komai sai yanzu ya yi dama cewa babu kyau to ya zai fita daga cikin wannan gida malamai suka ce ai lokacin da yana dama cewa babu kyau ba ya ce zai dana bane ba to daga lokacin da ya tuba babu kyau tsawon takun da zai yadi ɗari ko yadi ɗari biyu kafin ya fita ko kafa ɗari ko kafa hamsin kafin ya fita daga cikin gidan ai ya mamaye yana taka filin wani ne ba tare da yarjewar mai shi ba ba haka bane ba wanda kuma sako ne ka annahu ya tasarrafu fi mulki gairi kamar yana tasarrufi cikin haƙƙin da ba nashi kafin ya fita ma dai dole ya taka ba ya taka fulotin wani ya fita gidan wani ba da haƙƙinsa ba to ballantana a ce kuma kafin ya fitar da motocinsa ya kwashe kayan ɗakinsa ya kwashe iyalansa ya yi menene duk wannan mintuna nawa zai dauka ko awan nawa zai dauka kafin yayi kaura to duk wannan kauran duk da ya tuba a baya to yanzu kuma ai gashi bai fita daga cikin abun ba al-iqlam min zambi kenan bai tabbata ba ina fata an fahimta sukan buga wani misali da wani abin da zai wahalan faruwa to amma dai suna kawowa ala taqdir wuqi mutum ne wanda yake mai ta'addanci ya harba kibiya kawai zai ta'addanci ga wani kibiyar ta tafi tana sararin samaniya kafin ta ke zuwa gare shi kuma sai ya nadama sai ya tuba ga kuma kibiya ta tafi wannan daga lokacin da tuba ta zo ranar ratan tafiyar da ta rage ta kai zuwa ga wanda ya harba wannan duk cikin mai nan. to alikila wani da zamba kenan shi bai samu gare su kuna fahimta da kyau to sai malamai suka ce dukkan waɗannan ana magana ne kan al'ikilau min zambi fi ma huwa makadurun alayhi cikin abin da kake da ikon ruwa gare shi amma yanzu ka tuba da kwace na gida yanzu kana cikin gidan da kai kwace ai mintunan da zaka dauka kafin kafin ka fita kafin ka yi kaura kafin ka kwace iyalanka wannan ba a su da suna zunubi saboda duk wanda yace kawai daga tuba yanzu kamar kiftawar ido ka fita da iyalanka ai wannan wani abu ne wanda baka iya yin sa Allah ko baya kallafa mutum sai me sai abin da zai iya la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha da haka lai kira'u min zambi kenan fi ma huwa maqdurun alaihi amma fi gani ma huwa maqdurun alaihi to wannan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ba kallafa wa ina fatan kun fahimci sharuɗan nan guda uku dukkan sako da bawa zai yi tsakaninsa da ubangiji cikin abin da ba haƙƙin dan adam a ciki sharuɗan tubansa su ne guda uku nan idan an same su su duka tuba ta tabbata idan an rasa ɗaya daga cikin su tuba wata inganta ba wa in kanat al-ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin fa ha arba amma idan sabo da mutum ke yi na alaka da ba da da hakkin bawa kuwa to sharadan wannan saban sharadan tuba daga wannan saban guda uku ne hadhihi salasa wadannan uku da muka ambata na baya suna ciki sai me abu na hudu wa an yabra min haqqi sahibiha ya barranta daga hakkin wanda ya cuta din fa in kanat malan in abun dukiya ce ka kwace ta wani ko kai masa damfara ko kai masa wayo aw hawa ko makamancin dukiya raddahu ilayhi sai ya mayar wa da mutum aka shine ne shartul dubai ya mayarwa da mutum abin da ya san ya kwace masa dukiya ko ya sace masa ko ya yi masa fashi ko ya yi masa damfara ya mayar mashi wa in kana hadda qazfin idan misali haddi ne na qazfi wa nahwahu da makamancinsa ko minhu sai ba shi iko dan ya je ya kai kansa ƙara kotu da kansa ya ce na yi wa wani ƙazafi na ce masa kaza bayan ba kaza bane na ce masa mazanaci alhalin ba mazanaci bane na ce masa kaza ba shi bane ba haddin wanda ya kasafi kuma shi shine mai bulala tamani an gane ko zai wallazina yarmuna almuhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك wani الفاسقون illa alladhina tabu min ba'da zalika wa aslahu fa inna allaha ghafurur rahim bulala tamanin idan kace wani mazanaci ne baka kawo shaidu hudu ba ka ce wance mazanaciya ce baka da shaidu hudu zato kawai kake to bulala tamanin tana gadan bayan ka idan ka tashi ba daga irin wannan zaton da kake wa mutane da kasance da kake wa mutane me za ka yi sai ka je wurin wani ka ce zo mu je kotu na yi maka kazafi na bula na yi maka abin nan wato ainihin na shiga hakkinka na yi maka kazafi makkana min sai makkana kansa gare shi aw talaba afahu ko je ne murangumin sa in ba zai je wurin alkali ya ce na yi wa wani kazafi saboda haka ai mun bulala tamani bayan ya ce ya tuba daga kazafi al-inqilawa na wasiya ko bayan ya yi nadama kan da ya taba yawa wani kazafi bayan ya kulla niyya ba zai kara ba dole da hudun sai ya ne sai kuma je kai kansa kotu a yi masa bulala tamanin in ba zai iya kai kansa kotu a masa bulala tamanin ba ya je wurin wanda yi wa kasafin ko wanda yi wa kasafin ya ce da ita wallahi na taɓa jifan ki da zanna ce ke mazana ce dan Allah ina neman kiyafi mun kar Allah ya kama da wannan gobe kiyama wallahi wani da ina cikin waɗanda suke yaɗa jita cewa kai ɓarawo ne kai mazanaci ce kai ɗan damfara ne don haka dan Allah ina fatan ka yaɗa mun kai mun rangwame sai ya ce ya yafe maka ko ta ce ta yafe maka sharaɗa guda hudu sun tabbata idan ya ce bai yafe ba a je kotu a yi maka haddi irin wanda ya dace sai a je a yi maka sharaɗan tuba sun tabbata gare ka kun bayyana da kyau wa in kana ghibatan idan ko giba ce yi da mutum dama annabi ya fassara giba yake cewa zikruka akaka bima yakra ita giba shine ka ammaci dan uwanka musulmi baya nan da irin abin da baya so sai ya ce idan abin da ka jingina masa na shi din ne laifinsa ne sai kake yi da shi ba lokacin baya nan to da haka kayi giba idan abin da ka jingina masa ba laifinsa ba ne ba yanzu kayi abin da ya fi giba shine buhutan bakat ba hatta ku haka annabi ce kayi masa kirkire ke Allah ya tsare to dai kasance giba kai ko buhuta kai wa mutum to shikenan istahallahu minha sai ne biya ke wasa tunda ita giba ba ta nadan mata wani haddi ba an gane ko giba ba ta nadan mata haddi ba buhutani ba ta amma kasafi shi ne ke da haddi ista Allah sai ne mu fi wasa min ha daga wannan abin da yi wa yajibu an tuba min jami'i dhunub mala yace ya zama tilas ga musulmi ya tuba daga dukkanin zunubai fa in taba min ba'dha sahhata wa inda ahli al min zalika zam. mutum ne yake nau'ikan laifi guda biyar gashi yana sata gashi yana caca gashi yana zina to in ya tuba daga ɗaya tubansa ta inganta ko duk sai ya tuba daga dukkan laifin da yake shi ne malaki cewa ya zama wajibi ya tuba daga dukkan zunubai amma fahimta bai min ha. idan ya tuba daga wani sashi na zunubin bai tuba daga wani ba yana zana yana shan giya yana caca sai je wa'azi ji an faɗi laifin guda gaba ɗaya sai duba ya ga wanne zai iya tuba a yau sauran sai a hankali <laughs> sai ya tuba daga wani sashi na zunubin sauran bai tuba ba me ya hukuncin sa bayan ta bi min ba'dha idan ya tuba daga wani sashi na zunuban bai tuba daga sauran ba malai ce sahhat tawbatuhu inda ahlul haqq tubansa ta inganta a wurin malamai na gaskiya min zalika zambi daga wannan zunubin da ya tuba din wa baqiya alaihi albaqi sauran kuma suna nan ana bin shi bashi har ya tuba sannan a yafe masa wa qad tazaharat dalailul kitabi was sunnati wa ijma'ul ummati ala wujubi tauba mala yace wa qad tazaharat dalail kitab hakika dalilai na qur'ani sun karfafi juna was sunnati haka dalilai na hadisin annabi sun karfafi juna wa ijma'ul umma tare da ijma'in malamai na al'ummar musulunci ala wujubi taubati bisa ga wajabcin tuba cewa dai tuba wajibi قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال تعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وتنم كتن كنن نغتكين دليلين القرآن حجوجين القرآن لكنون واجب تنكوبا وبنجي يتي وتوبوا إلى الله جميعا كتوبوا زواغ الله جميعا قبا ديم أيها المؤمنون يا قوم مني لعلكم تفلحون domin a ku lafazin la'alla yana zuwa da ma'anar lamun ta'ali ma'ana domin a ku ko wani lokacin ya zanto ma'ana a taraji wata wakko fatan a jikanku tsammanin a jikanku to ubangiji ta ala ya baya tsammani dan mai tsammani shine wanda ba da cikakkiyar ya game da abin da zai zo amma Allah ya san abin da ya wuce ya san wanda ake ciki ya san wanda saboda ka ba wani maganar tsammani to wannan tsammani din sai a ce dangane da hukuncin ko yan adam amma shi dan adam ba tsammani wurin sa amma dai a fassara shi da ma'anar lamu ta'lil la'allakum tuflihun domin a cikan to ne baka bukatan wani kaddara kaddare wa qala ta'ala ubangije yace istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi farkon ayat wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum azaba yawmin kabir wa an istaghfiru rabbakum abinda alqur'ani ya kunsa yana kira ne cewa lalle ku yi istighfari ku nemi gafarar ubangijinku Istagfara wato istifadin ne min al kalmar al an ciro ta daga kalmar al-ghafru ghainun da fa'un dara wanda ma'anahu shine taghtiyatu shay lullube abu an gane ko idan ka ce ya Allah gafarta min kaman kana nufin ya Allah ka lullube zunubaina ya zanto ba ya zanto kamar babu su dan kar ka kama na da su ka sitirce zunubaina kar su zanto a ba ma'ana ka yafe musu ke wa anistaghfiru rabbakum Allah ce ku roki gafarar ubangijinku sun matubu ilaihi sannan kuma ku tuba zuwa gare shi yanzu wannan aya sai ta nuna mana akwai bambanci tsakanin al-istighfaru da kuma at-taubatu istighfari daban tuba daban tuba shine mutum ya kaurace wa zunuban tare da sharaɗan da muka ambata a baya ya kaurace wa zunubi istighfari tunda ya riga ya kaurace yanzu ai shikenan an yafe na bako ba bayan ba to sai ya istighfari ya roki Allah ya yafe na baya istighfari shine a yafe zunuba tuba kuma shine kamar laifin amma tun da ka bar laifin wanda kai jiya da shekaran jiya da dazu da watan jiya da shekarar bara kana tabbacin an yafe ko ba yafe ba ba ka da wannan tabbacin amma idan kai istighfari ba sai ya zanto kana yawa ne ina fata an fahimta ko da yake da tuba da istighfari duk suna ɗaukar ma'anan juna idan aka kawo tuba ita kadai cikin alkur'ani ta kunshi har istighfari idan aka kawo istighfari kadai cikin alkur'ani ya kunshi tuba kuma dan ba shi iya yiwa kai istighfari ba tare da tuba ba in ko ka tuba tuba ta gari kuma to tabbas Allah ta'ala zai yafe maka zunubanka illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim da haka tuba da da suna tafiya da juna ina jaddada wannan bayani saboda da yawa daga cikin mu sukan kafa hujja da hadisan da ke nuna falalul istighfari sai su rinka istighfari wannan abu ne mai kyau amma kuma ba sa tuba daga zunubin sai mutum ya fita kasuwa ya yi damfara ya yi duk abin da bai dace ba mutum ya je ofis ɗinsa na gwamnati ya yi amfani da mukaminsa wajen yin duk abin da bai dace ba sai ya yi istighfari ɗari da yamma gobe da safe ya yi ɗari kuma ya sake fita ya yi damfara ya sake fita ya yi sata ya sake fita ya yi zalunci kullum yana istighfari yana zalunci ba haka bane ba shi yasa duk yadda ya kai ga zalunci baya sakaci da sallah baya sakaci da istighfari dan malamai sun faɗa masa istighfari tana cinye zunubi gaba daya to shi a fahimtar sa tana cinye zunubin ba ra'ayi ta yin zunubin ana yin istighfari duk wanda aka yi sai ya istighfari 100 da yamma sai istighfari ta cinye shi shikenan an riga an huta to kaga wannan mummunan fahimta ce domin idan kai wannan ma baka ma ubangiji ba shi ne na buga wani misali kwanaki da cewa kamar mutum ne aka kama shi da laifin yiwa ka kasa makarkashiya da laifin yunkurin hanfarar da gwamnati shugaban kasa ya kafa kotu ta musamman wadda take hukuntar da irin wannan mutane sai aka je wurin kotun ana bincike aka gabatar da abin da ake sa da kaza da kaza da kaza da kaza me matsayin game da shi yace kwarai da gaske an kulla makarkashiya ta yin juyin mulki da yunkurin juyin mulki lalle da ni a ciki kuma ina so a yafe mun duk da cewa gobe ma dai in na samu dama zan sake yin attempt amma dai a yafe mun idan mutum ya yi haka a tsakanin shi da mu'amala da gwamnati za ba sai a ɗauke shi a matsayin mahaukaci ba kuma shi wannan shugaban gwamnatin zai kyale ka ka yadda fa naka kana kuma neman ya yafe maka amma da niyyar gobe ma in ka samu dama za ka yi to shi da yake dan adam ne kila ba za ka faɗa ba cewa gobe in ka samu dama zan yi amma ka yi kulle wannan a zuciyarka bai sani ba shi zai yafe maka ne dan saboda bai san cewa za ka yi ba za ka yi ba inda ya sani zai abin nan to ubangiji me yake koyuwa a gare shi da zuciyarka in ka yadda gobe za ka yi ubangiji ya sani idan ka kulla cikin zuciyarka ka dan daga ubangiji ya sani to Allah baya yafe na da sai in ka daura niyya cewa ba za ka sake yi ba gobe da jibi to sai ya fi wanne na da amma ga shi za ka sake ai tuba ma bata tabbata ba kenan dan sharɗan tuba guda nawa ne ga sunan mun karanta su a baya an yi kuliya an zambi an ma ala zambi wa an ya zama ala an yam Allah ya huda ila zambi wannan suna sharɗa guda to da zaran ka kare ɗaya ai babu tuba wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi ku roki gafaran ubangijin ku ku tuba zuwa gare shi wa qala ta'ala kuma Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha ya waɗanda suka yi imani ku yi tuba zuwa ga Allah tuba wadda take tabbatacciya kalmar annasuhu daga nasaha yansahu ne nasuhan ko nasihatan wanda shi annasuh ko annasihatu ana nufin istikhlasu shay taubatan nasuhan yani taubatan khalisatan ku yi tuba tuba wadda take tatacciyar tuba wadda babu sauran korar wannan zinabin da aka tuba a ciki shine wadanda suka fassara ta da cewa ita ce tubar da ba sa ran za a sake komawa zinabi, an fahimta ku wannan ita ce tawbatan nasuha ku yi tuba zuwa ga Allah tuba tawbatan nasuha wadan suka ce a tawbatan nasu shine taubatar sadiqa tuba ta gaskiya wadan suka ce taubatar khalisa ke bantacciyar tuba don Allah kadai wadan suka ce tawbatan nasu shine ya ji ya tsani irin wannan laifin da masu yin irinsa to sannan tuba ta zama tabbatacciya وعن an هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة an karɓo hadisi daga abu hurairu allah shi kare da a gare shi ya ce na ji manzan allah sallallahu alaihi wa wasallam yana cewa wallahi ina rantsuwa da allah inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi lallai ni ina neman gafaran ubangiji ina komawa ga Allah fil yawmi a kowane yini aksara min saba'in marra sama da su saba'in annabi ce ina neman gafaran ubangiji ina tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a yini sama da su saba'in to sai malamai suke cewa shi annabi ai ma'asumi ne baya laifi ba kamar sauran ɗaiɗaikun mutane yake ba ba kamar sauran gama garin mutane yake ba wanda yake tuba shine mai mai mai zunubi ko mai laifi annabi ko baya da zunubi baya da laifi to menene ma'anar a ce ya tuba menene ma'anar a ce yana istighfari dan me zai roki a yafe masa laifi bayan ku gashi bai riga ya aiwatar ba sai waɗansu malamai suka ce wannan tubar da annabi yake yi da istighfarin da yake yi yana yin tuba ne da istighfari daga ƙananan laifuka dan su annabawa ma'asumai ne ta fuskar kaba'ir zunubi manyan zunubai amma ba ma'asumai bane ba ta fuskar irin zunub kun fahimta ko Allah ya kare su ba za su yi dukkan wata kaba'ira ba zina caca shan giya damfara da sauransu duk ba za su yi ba amma ƙananan laifi ba kare su ba da haka ƙaramin laifin shine yake wa tuba din shine yake wa istighfari dan aya kai masa haka waɗansu suka ce waɗansu malaman suka ce a'a ai annabawa ba su ne ta kowace fuska saga'ir zunub wa kaba'ir ba manyan zunuban da kananan gaba daya sai dai annabi yana tuba yana istighfari dan ya sunnanta wa mutane an fahimta ko dan ya sunnanta wa al'ummarsa inda bai yi ba kila mu ji mu ba za mu yi ba amma tun da gashi shi kan zama da ba yi da laifi ya yi tuba ya istighfari to na ga mai laifi ai min babu aulai shi ya fi dacewa ya tashi ya yi waɗansu kuma suka ba da ansa da cewa ai akwai al'amurra da annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi na shagala ga barin wani abu mai muhimmanci wannan shagala din a wurin gama garin mutane ba laifi bane ba ka shagalta ka manta tsawon awa ɗaya ko awa biyu ko a dukkan wannan yini baka yi ba ko ɗaya ba baka yi zikiri ba baka yi salati ba baka yi kaza ba a matsayin gama garin mutum in yi wannan babu laifi a kan shi tunda ba zunubi yayi ba amma a matsayin irin na annabi in ya shagaltu da zikiran ubangiji tsawon wani lokaci to ana kirga wannan a haƙƙin annabawa kamar kuskure to da haka sai ke yi istighfari saboda me saboda irin wannan ƙananan al'amuran maganganu dai daban-daban da malamai su kai an gane ko to dan saboda haka dai annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ina tuba zuwa ga Allah ta'ala kuma ina istighfari a yini guda wato ainihin har su saba'in ko sama da su saba'in wannan hadisi imam bukhari ya rawaito shi wani hadisi na muslim annabi ce innahu la yughanu ala qalbi wani lokacin akan sitirce man zuciyata abin da ke nufi nukan samu shagalar zuci in ɗauki wani lokaci ban yi wato zikiri ba wa inni la astaghfirullah kulla yawmin mi'ata marra kasancewar wannan shagalan zucin sai in yi istighfari a kowace rana sau ɗari don saboda shagalar da na samu ta wajen zikiri a cike gulbunta da me da istighfari to da wannan fassarar ne wadansu malamai ke cewa wannan hadisi na musulun kamar yana taimakawa wajen fito da ma'anar wancan hadisi da makaranta ta duka da yana nuna mana falalan tuba ko matsayin tuba domin gashi Allah ya ce ayi tuba ga kuma hadisai annabi kansa yana tuba wa an al-aghrad bin yasar al-muzani radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم مئة مرة أنكر حديثي دقال الأغر ابن يسار المزني الأغر ابن يسار المزني الله شكاري دا أغريش قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله ترى دا الله ستبت أغريش يا wannan sahabin suka ce ba da hadisi sai wannan a cikin dukkan littattafan suna hadisin sa daya qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane tubu ila Allah ku tuba zuwa ga Allah wastaghfiruhu kuma ku nemi gafaran zunubai da kuke tsakanin ku da ubangiji fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra ni a kowane yini ina yin tuba har sau ɗari to shi shine suka fassara tuba dinnan da yake nufi a nan istighfari kenan a baya dan da istighfari da tuba suna daukan ma'anan juna ina tuba zuwa ga Allah wato mi'ata marra har sau ɗari kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi حديثي نجم وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنه قال أنكر قولنا حديثي لقى أبو حمزة abu hamza shine anas ibnu malik al-ansari wanda ke khadimin manzon Allah ne mahaifiyarsa ummu sulaim ta kawo shi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ga ɗana nan ka kula da shi shi kuma zai ci gaba da yi maka hidima anas da kansa yake cewa lokacin da annabi ya zo madina ina shekara goma a duniya kuma ya zo muka yi shekara goma da shi don haka annabi ya bar duniya ina da shekaru ashirin a waɗansu wurare ya ce shekara ashirin da ɗaya a duniya gaba kaga yana cikin mai matasan sahabbai yana cikin samarin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin falalarsa mahaifiyarsa kanta tana da matsayin da annabi ya kai musu ziyara gidansu da annabi ya kai musu ziyara ya samu wani wuri ya sallah kuma ya addu'a cikin abin da zai roƙa yana cikin addu'a sai ta ce in dai ka gama abin da zaka roƙa to kuma yana da wata kibantacciyar bukata ta ce me bantacciyar bukatar ki ce keɓantacciyar bukata ta shine khadimin ka anas dan malik sashi cikin addu'a sai annabi ya tashi ya sashi cikin addu'a ya ce allahumma aksir malahu wa waladahu allahumma barik lahu fihi allahumma aksir ya ubangiji ka yawaita masa ya'ya ka yawaita masa dukiya ya allah ka sanya masa albarka cikin dukiyarsa anas dan malik ce da na ciki na in banda jikoki ma sun kai 120 da kawai 120 dukiya ko Allah ba shi dukiya mai tarin yawa wannan hadisi na cikin bukhari saboda albarkar addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam Anas dan Malik ke cewa qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsara da wancin tabbata gare shi ya ce Allahu afrahu bi tawbati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falatin yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lallahu afrahu bi ta abdi ubangiji ta'ala shi ne ya fi farin ciki da tubar bawansa yayin da bawa ɗin ya tuba daga zunubi min ahadikum sama da ɗayanku sakata ala iri wanda ya faɗo daga kan raƙuminsa ko kuma wanda ya tsinci raƙuminsa wa kad adallahu alhali raƙumin nasa ya riga ya batar da shi fi ardin falatin a wata ƙasa ta sahara mai faɗin gaske mutum ne makiyayi a ko matafiyi ya zauna wani wuri ya yada zango ya huta ya dan daure aka lara kuma ashe bai daure shi sosai ba sai kuma ya warware ya tafiyarsa gashi cikin sahara ba ba ta zai iya yanke wannan ratar tafiyar mai nisan gaske face sai kishirwa ta riske shi da yunwa sun kashe shi a hanya ya nemi rakumin ya rasa can kawai kamar ki ce ba sai gashi ya haɗu da rakumin wani irin farin ciki zai yi ai ba karami bane ba to wannan farin cikin da ɗayan ku zai yi idan haka ta faru gare shi ubangiji ta'ala yana yin farin ciki sama da wannan yayin da mai zunubi ya tuba daga zunubi haka ce inna Allah ya hibbu tawwabin wa hibbu fa qaddama at-tawwabin ala al-mutatahhirin sai Allah ya gabatar da at-tawwabun masu tuba akan al-mutatahhirun masu tsarki an gane ku inna Allah ya hibbu tawwabin wa hibbu al-mutatahhirin ubangiji na farin ciki da bawa kenan wannan hadisi a wannan riwaya wato muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito wa fi riwayatin li muslim amma a wata riwaya da imamu muslim ya ruwaito shi kadai yace lallahu ashaddu farahan bi tawbati abdi hina yatubu ilai min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falat yake wa lallahu ashaddu farahan wallahi Allah shine mafi tsananin yin farin ciki bi tawbati abdihi da tuban bawansa hina tubu ilai yayin da bawa yake tuba zuwa ga Allah din min ahadikum sama da ɗayanku sama da farin cikin ɗayanku kana ala rahilatihi wanda ya kasance a kan dabbarsa ta hawa rahila dabbar hawa wanda ake yin dogon tafiya da ita shi yasa galibi wadanda suke fassara shi da raƙumi ko ta matar raƙumi ko namijin raƙumi duk ana kiransa da shi rahila wato dan yana yin doguwar tafiya dan rakumi na yin sati ko sati biyu ba tare da ya buƙaci ruwa ba in dai shan ruwa ya koshi wani sai kwana ashirin bai shan ruwa ba kaga shi ya dace da tafiya cikin sahara ta yadda kwan samu karancin ruwa ba matsala sama da doki ko godiya ko alfadari wanda kullum sai ya buƙaci ruwa to ubangiji ta'ala na tsananin farin ciki da bawan da ya tuba zuwa gare shi sama da ku wanda ya kasance a lara hilatihi akan dabbarsa ta tafiya bi ardin falatin a wata ƙasa mai faɗi wato ko cikin sahara ke an gane ku fabai a fanfalatat minhu sai wannan dabbar tasa ta kubuce masa ta silale ta bar shi wa alaiha ta'amuhu wa sharabu a kanta duk kayan sa yake abincinsa da abin sa fa ayi saminha ya neme ta ya rasa hali ɗaya bai tsammani ya ɗauka lalle ba zai ganta ba kaga ya ɗaya bai tsammani kenan ya tsaya kawai yana zaman jiran mutuwa ta zo dauki dan cikin sahara yake fa ata sai ya zo gindin wata bishiya fattaja fi zillaha sai dan kishin gida karkashin inuwar wannan bishiya wa qad ayisa min rahilati ya riga ya mai tsammani wajen samuwar dabbarsa fa bainama huwa kadhalik yayin da ya kasance kamar wannan hali da muka ambata idza huwa biha kwatsam sai ga dabbar ta shi qa'imatan indahu kawai da kai ganta tsaye a kansa fa akhadha bi khitabiha sai ya rike akalarta thumma qala min shiddatil farhi saboda tsananin farin ciki sai ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka ya Allah kai ne bawa na ne ubangijinka annabi ce akhta min shiddatil farhi har kuskure yayi ma saboda tsananin farin ciki to duk da wannan farin cikin nashi fa farin cikin Allah in mun tuba daga zunubi ya fi wannan ya dama wannan ya shi wato ubangiji ta Allah na san bayan sa da haka ya yan uwa mu yi kokarin tuba daga zunubi idan kana laifuka guda goma a kullum ka yi kokarin duba daya wanda kake gani ya fi sauran girma ka tuba ana nan ana nan ka sake wa cikin tuskar laifukan ka wanne ke bi masa jin girma ka sake duba da haka da haka ka tuba gaba daya kuma ko da mai wa'azi ko mai karanta suwa idan ka samu mutum na laifuka guda goma a matsayinka na mai wa'azi in za ka bi salon kira irin na annabawa kar ka ce duka guda goma nan sai ya tuba in ba haka ba shikenan ku rabu nemi wanda ya fi girma wanda ya fi hadari ga shirka fa ga bid'a ga kuma sabo wanda ya fi girma cikin wannan guda uku to kaga sai ku ga hana shi shirka ko da shekara za ku kuna yi da ya bar shirka ana nan ana nan kuma wanda yake bi masa bid'a sai ka kokarin ya bar bid'a sannan ai kokarin zo bar sa wannan shine salon kira Aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo samu mutanen jahiliya ga shirka ga kisan kai ga fashi da makami ga zina ga shan giya ta ce sai zo ɗauki laifi guda ya ce kaza ba kyau ku daina kaza ba kyau ku daina ta ce farkon ma abin aka rinka saukarwa waɗansu surori ƙanana min al-mufassal wanda a cikin su akwai ambatan aljanna da wuta kawai shine a cikin su ba cewa yi kaza ko kabar kaza wuta aljanna kawai ake ambato a ciki ana nan ana nan sannan aka ce ku daina shirka ana nan ana nan ku daina kaza ana nan ana nan ku daina kaza ku daina kaza ta ce da ya zo lokaci kaɗan a rana ɗaya ya ce wa mutane ku daina shirka ku daina zina ku daina shan giya ku daina sace ku daina fashi ta ce ai da mun ce da sun ce ba za mu daina ba haka aisha ta ce ta ce amma annabi ya rinka ban mutane mai ɗaiɗai a hankali to haka salon kira ake haka kuma salon wa'azi yake babban abin da ake so ka nuna damuwarka wajen kokarin ka shiryar da dan adam ka kuma dauri haƙuri wajen kiran mutane zuwa ga gaskiya ba lalle ba da ka ya siyo su ansa amma a samu shekara biyu ana yi kuma kullum idan kai kira ba ansa ba ka kwatanta cewa shin su ne suka kangare ko ni ne na ban yi amfani da salon kira da ya dace ba dole an samu tangarda a wani wuri kafin ka zarge su da garewa ya kamata ka duba salon kiran da kake amfani da shi ka kuma salon kira ne na koran jama'a na zagi na cin mutunci na harigido ko kuma salon kira ne wanda yake ginawa akan udu idza da rabbika bil hikmati wal mau'izati idan ka gano ita tangarda take sai gyara ya maka sauki in ba gane ita tangarda take ba sai ka dade ka gyara ba a gane ko wannan hadisi nan take yana nuna mana siffantuwar Allah da farin ciki cewa Allah na farin ciki da kaza duk da cewa waɗansu sukan yi tawilin wannan alfarah din su ce abin da ake nufi da farin ciki shine kasancewar Allah ya yarda da mutum to yarda ma ai dan adam yana yarda suka cewa ba a siffanta Allah cewa yana farin ciki dan mutane su ne suke farin ciki idan an siffanta Allah da farin ciki kamar ya kamance shi ne da mutane da haka sai su ce ai wai Allah yana yarda da bawa sama da yardar da ɗayan ku ke to yarda ce dan adam ke ko farin ciki lokacin da ya samu sa bayan ya nemi shi ya rasa farin ciki ne kaga za su yi tawilin haka ba zai yiwu ba sannan idan suka mu dauka akan yarda ne shi ma dan adam baya yarda radiyallahu anhum wa radwan ai ga yarda dan adam ga kuma ta ubangiji ta to amma yarda dan adam daban yarda Allah kuma yawa duk abin da Allah siffanta kansa da shi cikin Qur'ani ko annabi siffanta shi da shi cikin hadisi kar mai tawilin sa mu kyale abin yadda yake mu ce farin ciki amma lalle farin cikin Allah ya sha bamban da farin cikin bil adama mu ce Allah na son bayi inna Allah yuhibbul ladina amma lalle soyayyar Allah ta sha bamban da soyayyar dan adam lalle Allah na ji jin Allah ya shawo banda dan adam Allah na gani ganin Allah ya shawo banda ganin dan adam to shikenan mun tsira amma idan muka ce alfarahu ba farahu ake nufi ba yanzu wannan da awace cewa ba shi ake nufi ba kuma sai mu zo mu ce kaza ake nufi kaga da awata bi kenan da awa farko cewa ba shi ake nufi ba tana bukatar dalili da awa ta bi cewa ga abin da kuma ake nufi ita ma tana bukatar dalili kaga ya zama abin nan kenan sannan duk wanda suke wannan sun ce alfarahu a nan gurin majaz ne ba hakika bane ba to shi ku ka'ida ko da waɗanda suka yi da majaz suke cewa al aslu fil kalam hamluhu ala haqiqati la yusaru ila al majaz illa li dalilin yujibu zalik ka'idar zance ana daukar shi akan hakika ba a koma zuwa ga majazi sai in akwai wani dalili da ya tilasta haka sai in akwai wata karina dole kafin a ce wannan zance majaz ne ba hakika bane hadisi na gaba wa an abi musa abdullahi bin kaisar al-ash'ari radiyallahu anhu an karbo wannan hadisi daga abu musa wato hadisi na 18 kenan ko وعن ابي موسى عبد الله بن قيس الاشعري رضي الله عنه عن النبي sallallahu alaihi wa وسلم قال An كربو hadisi daga Abu Musa al-Ash'ari Allah shi kare da a gare shi daga manzon Allah sallallahu alaihi sallam. manzon Allah sallallahu alaihi ya ce inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha manzo Allah tsara da mutum tabbata gare shi yace inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil layl lalle Allah ta'ala yana shimfida hannunsa da daddare li yatuba musiqun nahar domin wanda ya laifi a cikin yini ya tuba Allah ya karbi tubansa dare yanzu ya shigo ko ubangiji Ala na shimfada hannunsa don karɓar tuban bayi da suka yi zunubi da a wannan yinin don kasa jinkirta su ce a to ai ba aikin dare kenan sai gobe dan adam kenan ne za ce ba aikin dare sai gobe amma ubangiji Ala ba wani lokaci shi la a alaihi zama. shuɗe wani dare da rana bai da tasiri dangane da abin da shafi lamurran ubangiji wa da gobe na min ya tuba musibin lai ubangiji na shimfida hannunsa da yini kuma wato da rana kenan ya tuba musiqul layl domin wanda ya laifi cikin dare kuma ya tuba Allah ya fi masa hatta tatlu ash-shamsu min magharibiha haka abu zai ta faruwa har ya zuwa lokacin da rana za ta hudu daga mafadarta wato wannan na nuna faɗin lokacin tuba tun daga lokacin da aka turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da faɗin Allah ta'ala wa tubu ila jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun har ya zuwa lokacin da rana za ta hudo daga mafadarta duk mutumin da ya tuba Allah zai karbi tubansa kowane irin zunubi mutum yake ya tuba Allah zai karbi tubansa abin da ake bukata tuba ita kuma tuba ba cewa yanzu dare ne bari in bari sai gobe da safe ba cewa yanzu rana ce bari in bari sai da daddare to tunda zunubin rana ba a jinkirta shi zuwa dare wajen tuba na dare ba a jinkirta shi zuwa gari ya waye wajen tuba to ina ga mutumin da zai jinkirta zunubin yau har zuwa sai nan da sati ko sati biyu ko sati uku menene ya baka tabbatin za ka kai sati biyu ko uku masu zuwa nan gaba ai ya kamata kai wa kanka tanadi ka sani mutuwa dai ba za ta sanar da kai ba lokacin da ta tare dai kuke ko ina ne ko kana tafi ko a zaune ba ta ko kunyar suwa ne da tana da makangare ne ai da lamarin da bai bace ba saboda haka ita mutuwa ba ta tabbas dan uwa da dai da lura ba a ci mata kau dabara ta kururuwa ba ta hira ko gidan tafiya da bera baka san mata in gaji gudu ba ka shiga gidan gashira ka shiga gidan bera ne baka za ka tserewa mutuwa ba dan duk inda kake sai ta same ka ta cira sama ta sadado ta buge shafu ya faɗo a ruwa ta farma kwado karkashin ƙasa in ta kurdo ba ta kyala sari da kurkudu ba aina ma ta kono yadda rufkum al-maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuke sai mutuwa ta riski to tun da mutum haka ne ya san duk inda yake mutuwa za ta riski shi dan me za ka jinkirta tuba dan me za ki rinka sa ranar tuba sai nan da kwana kaza ko da wata kaza ko shekara kaza dan me samartaka za ta dauke ka ka rinka cewa ai yanzu lokaci dani haka sauran samari suke cewa ta yanzu zai dan gwangwace shakata sai nan gaba ya duba bayan ya tsufa wace ba za ta tsufa wace ba za ta tsufa kai ba za ta tsufa a lokacin ko kuma matasa mata sai ta gani yanzu ita yar autan mata ce son kowa kin wanda ya rasa kyale ta ta gwangwace sai nan gaba ta duba waye ce miki nan gaba za ki kai har lokacin da kike zabe ai mutuwa ba ta tabbas to da haka sai mutum ya ya gaggauta tuba kenan tun kafin rana ta hudu ta yamma domin dubu faɗin lokacin idan rana ta riga ta hudu ta yi mutuwa lokacin tuba ba ta da amfani shi da Allah ce yau ya ce ba su ayat rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira qul intaziru inna muntazirun ranan da wani sashi na ayoyin ubangijin ka yazo to a rannan fa babu wata rai da imanin ta zai mata amfani in bata yi imani ba sai a rannan babu wata rai da aiki zai wata amfani ko da ta yi imani in ba ta fara aikin ba sai a rannan dukkan rana in ta hudo ta yamma fa to tuba wato ka ce bari in yakin alkhairi yau bayan da ga imani ka kin yakin alkhairi aikin ba zai amfani ba ka ce bari in tuba yau bayan da baka imani ba da ba tuba ba sai yanzu ka ce zaka tuba to wannan tuba ba za ta yi amfani shi yasa annabi ke nuna cewa a gaggauta ita tuba din kuma yanzu ka duba duk faɗin lokacin da ai ka san cewa ba za a iya baka ko da rabin sa ba daga turo annabi zuwa ga hudu wani yan rana yanzu turo annabi zuwa yanzu shekara dubu ɗaya da dari hudu da wani abu ba haka bane ba da dari hudu har da ashirin da wani abu turowa ba wai hijira din ba har da ashirin da wani abu to wannan shekarun ka duba zuwa su kai a ciki nawa ne naka dan adam ba wanda ya dace a duniya shi ne za a ce shi mai shekara ɗari amma annabi ya ce galibin shekarun al'umma ta 60 ne zuwa 70 ice kaɗan ne wanda suke ketare 70 a cikin jama'a duk goma da wuya ka samu ɗaya cikin wanda suke ketare 70 to ina mutum zai jinkirin tuba kenan sha tara وعن abi hurairah رضي anhu عنه قال rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man taba qabla an أن ash-shams min maghribiha taba Allahu alayhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man taba dukkan wanda ya tuba qabla an tatlu ash-shamsu min maghribiha kafin rana ta hudo daga mafadarta taba Allahu alaihi to Allah zai karbi tubarsa sai zanto kishiyar wannan shine dukkan wanda bai tuba ba har zuwa lokacin da rana ta hudo ta yamma mafa shi ba Allah ba zai karbi tubansa ba kishiyar wannan ma'anar kenan rawahu muslim wannan hadisi imamu muslim ne ya rawaito shi وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر رواه الترمذي وقال حديث حسن wannan hadisi an karɓo shi daga abu abdurrahman abu abdurrahman shine abdullahi bin umar ibn al-khattab Allah shi kare da a gare shi yana ɗaya daga cikin matasan sahabbai kuma yana cikin mutanen da suke da bin diddigi dangane da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zaran an ce annabi yayi kaza baya sakaci da shi sai ya aiwatar wata rana na tafiya akan hanyar makka zuwa madina tare da ayarin mutane sai suka ga ya kauce ya saki hanya ya je ya zagaye wata itaciya da raƙumarsa ya sauko ya yi sallah ya tashi ya tafi suka ce me yasa kai haka yace annabi na gaya haka ni ma shi yasa ban san me yasa ya zagaya bishiyar ba ni ma na zagaya dan ya zagaya yana da bin diddigi bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sakaci cikin lamarinsa an gane ko Abdullahi dan Umar yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace inna Allah azza wa jalla lalle Allah mai girma da buwaya yaqbalu taubatal abdi yana karban tuban bawa yayin da bawa ya tuba din ma lam yugargir matukar bai kai gargara ba abinda ake nufi gargara an taslar ruhul hulquma shine lokacin da rai ya zo makogaro to gargara ke kasar rai a cikin dan adam babu wanda sai inda yake saiwa sai Allah amma tare da haka yana nan kuma rai din nan yana nan da gangan jikinsa amma a ina yake babu wanda sai Allah dukka tara masana na duniya kan cewa ina da yake wasu sani ba cikin kwakwalwa a cikin zuciya a cikin huhu a cikin jini a cikin hanta cikin mai babu wanda ya sani wa yas'alunaka anir ruhi qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila suna tambayar ka dangane da ruhi ko rai a ina yake ka ce da su rai yana cikin lamarin ubangiji na shi kadai ya san inda rai yake ko mutane ba abinda aka baku na ilimi sai dan kadan wannan yana cikin abin da ke nuna gajiyawar dan adam kowa ya yadda yana da rai amma ina rai yake bai sani ba amma da ka tambaye shi kana da rai zai ce wannan wace irin tambaya ce ya zaka ce na da rai gani ina magana ina amma ina rai yake babu abin da ke nuna akwai shi shine rai din za a zaro ta lokacin da mala'iku za su zo tawaga na mala'iku suke zuwa hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yafarritun tawaga ta mala'iku za su rako malakul mauti idan suka zo su aikinsu su matso rai din a jikin dan adam ana tatsowa kabilul musulmi na ni ma yau ina cikin musulmi sai Allah ce al'an a yanzu kenan a yanzu wa kada sai ta kablu wa kunta min al-mufsidin bayan da kai sako ka kasance cikin mabarata fal yawma nadjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya wa inna kathiran minan nas an ayatina laghabilun da haka duk wanda zai tuba sai tuba kare zo sai yana gadan asibiti sai yana kwance a gida an zaro rai zuwa kengema zuwa makogaro sai ce zai tuba daidai lokacin da rai zo makogaro ko ka ba za ka karɓi tuban ka ba sai an kama ka da wannan zanubin gobe kiyama ko kin tuba ba za ka karɓa ba sai Allah ya kama ki da wannan zanubin gobe kiyama kafin a zo wannan matsayin zai kaga yanzu da aka ce za a ci gaba da karban tuba har ya zuwa lokacin da rana za ta hudu ta yamma sai wani ga a ah, to ai da sauran lokaci kila nan ga ma shekara ɗari kila sama da ɗari bari ya ƙara shakatawa to amma za ka ce za a ci gaba da ƙwarar tuba matuƙar ba a zaro rai ya zo ba ko garba sai daga abin ya dawo ina ya dawo kusa <laughs> idan ka duba hukuncin dukkan mutane lokacin da saura amma idan ka duba kan da kai kadai to lokacin ya zo kusa kenan domin da zarar rai ya zo ko garba babu ta magana kenan shi ne Allah ke cewa falam yakun yanfa'uhum imanuhum لما رأوا سنة الله التي قد خلت في عبادي وخسر هنالك yi musu amfani ba tunda ba yi ba lokacin da suka wannan hadisi rawahu tirmidhi wa qala imam tirmidhi hadisi ne hasan wa an zirr ibn jubaysh qala ataitu safwan anhu ala an karbo hadisi daga zirru ibn dubai sahabi ne cikin sahabai yace qala yace ataitu safwan ibn assad zo ina tambayar safwan ibn assad as'aluhu ina tambayar sa anil masi alal khuffain dangane da yin shafa akan hufi. idan an ce huffi shine takalmi na roba ko wanda aka yi da auduga dukkan abin da mutum zai sa wanda zai rufe idan sawu ya zo mai hufi a larabci sawa'un takalmi ne sawa'un safa da roba aka yi da auduga aka yi da fata aka yi sunansa huffi to amma shi hufi ana bambance su da takalmi dan galibin mutanen daɗin idan sun sa huffi kuma sai su sa takalma wato sai ga wani abu ne da ake yin sa kamar jaka ga kafar dan adam wani yakan zo rabin kauri wani kuma koda dai mai zo rabin kauri bai kan zo daidai ma alwallanta wani koda bai so ya dai wuce idan sawu ala kulli halin ya rufe ina idan sawu to wannan abin da yake rufe idan sawu ko a yi shi da fata ko a yi shi da roba ko a yi shi da auduga ko a yi shi da kowane irin jinsin abu ne shi shine ake kira kofi to sai na zo nake tambayarsa dangane da shafa a kan kofi fakala sai ya ce ma ja abika ya zirru ya kai zirru me ya kawo ka safwan bin asal kenan ke tambayar zirru bin zubais qul fa qultu sai na ce ibtigha al ilmi na zo neman ilimi ashe in zaka yi tambaya ta addini ko mun kankanta ta menene neman ilimi na zo neman ilimi fakala sai safwan yace da ni innal mala'ikata tadau ajnihataha li talib al ilmi ridan bima yatlub Bushara kenan tun kafin a yi fatawa din sai yake bashi fa'ida yace innal mala'ikata lalle mala'ikun Allah tadau hata hali ɗalibin ilmi suna sauke fuffukan su dan ɗalibin ilimi radon bima ya tulubu dan saboda nuna yarda kan abin da yake nema mala'iku suna sauke mai fuka-fukansu to sai malamai suka yi fassara daban-daban waɗansu suka ce sauke fuka-fukan bi ma'ana ta kufu an tayaran mala'iku kenan suna daina tashi sama kasan tunda suna da fuffuke zai zanto suna amfani da fuka-fuki ne wajen mai tashi sama kamar da tsuntsu ke amfani da fuka-fuki to da zaran an sauke shi mai za a yi kenan sauka za a yi kenan to mala'iku idan so ga ɗalibin ilimi kan hanya daga makaranta zuwa daga gida zuwa makaranta kan hanya daga gida ya sanya littafinsa zai tafi inda ake karatun hadisi littafin hadisi ne littafin fikihu ne littafin tafsiri ne ya makale littafin su ahamata duk inda malaku suka ci karo da shi sai ya sauka gefe su tsaya har sai ya wuce suna sauke fukafukan su su daina tafiya har sai ɗalibin ilimi ya wuce don nuna yadda da abin da ake wadanda suka ce ta za'u ne hata ha ma'anarta eh, ma'anar wannan mala'iku suna sauka a inda ɗalibin ilimi yayin da ya zo gaban malami da littafi sai mala'iku su sauka litastami'a ila ma yuqalu fi dhalika al-majlis dan su saurari me za a ce waɗansu suka ce a suna sassauta fuka-fukansu su sauka don su rinka yi wa ɗaliban ilimi addu'a kowace ɗaya cikin waɗannan fasaran guda uku me mutum ya rasa mala'iku sun ganka sun sauka don sai kawo su ci gaba da tafiya mala'iku ka ɗauko littafin ka zo wajen malami za a fara karatu su ma sun zo sun sauka su ji mala'iku sun sauke fukafuken su suna maka addu'a dan ka dauko littafin ka tafi makaranta suna maka addu'a dan girman Allah wannan wace irin falala ce ai ba karamin falala bace ba malam wannan sahabin zirru ne ko zirri zirru wa an zirri a can baya kenan saboda an idan ko muka ce zirru wato li'irabi ya canja dan ka dukkan suna ya kamata ya zanto marfu'i sai dai idan sababin nasaba ya zo ko sababin kasra sai dai in wannan su ba baya cikin mawarabat yana cikin mabaniyat shi yasa zan ce zirri wani lokaci wani lokaci ce zirru ka'idar lirabi ne canja ka fahimta ko wato suna yin haka rizon bima ya tulubu don nuna yarda da abin da yake yi fakultu sai na ce da shi innahu kada hakka fi sadari almasu alkufai Ya ce wani abu ya min kaikayi cikin zuciyata dangane da shafa a kan abin nufi ina da shakka ina da zace-zace ba ni da cikakken bayani akan yaya ake yin shafa akan hufi ko tsawon lokacin da ya kamata mutum ya ci moriyar wannan wato ruksa da annabi bayan ba'ad al-gha'it wal Bauli, bayan mutum yayi Bauli, bayan mutum yayi bayan gida wa kunta mar'an min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kai ko kana cikin mutanen da ke cikin sahabban annabi shi zurru ke tayawa sabuwan ibn Asa. da haka da wannan ne waɗansu suka ce shi zurru din ba sahabi bane ba kenan yana cikin shugabannin tabi'ai waɗansu kuma sun sa shi cikin sahabbai kun gane ko fajitu as'aluka dan haka sai nazo ina tambayar ka sai wannan ke nuna duk lokacin da hukuncin musulunci ya daure ma kai ya kamata kai tambaya kuma yana daga cikin kimanta ilimi wato kai tattaki zuwa ga malamin da zaka tambaya din ko in ya zo wajen karatu din sai ka tambaye shi amma idan ka ga mutum a hanya yana da uzurin su sai ka tsare yawwa akar muka wallahi dama yana da wata irin karamar tambaya sai wani malami ce ka bari sai ta girma inda to kaga wannan dai bai yi niyyar tambaya ba ganin ka yi araha sai kawai ce bari ya tambaya da bai ganka ba da bai yi ba to amma dukkan mutumin da yake kimanta ilimi abu ya taso masa bai girma sai ya bari sai an zo makaranta sai ya rubuto ko ya bari idan an tashi sai ya ce da malamin da Allah in dai zaka bani lokaci na da bukatun tambaya in ko baka da lokaci yanzu ba ni wani lokaci a ina za mu haɗu ko a gida ko a masallaci sai ya ce mu haɗu lokaci kaza ko a gida ko a masallaci duk wanda kaiwa haka zai gane lalle ka kimanta abin da kake nema da haka sai ya baka ansa da cikakkiyar wato ainihin yarda da abin da tambayar ka shi ma zai ji natsuwa ne baka ansa ya kamata ya ansa bukatar ka amma kaga mutum kawai dan wani ma danja za ta hada ko baki irin traffic lights din nan sai kawai ya tsare ka yace yau haka muka Allah dama yana tambaya dan Allah mu dai baki ah. wallahi mutane haka duk suke a garin nan gane to kaga duk wanda wa haka ni dai ka idan kai ma haka ba zan gane cewa ka kimanta ilimin ba da haka kuma ni tun na dauka a cikin rayuwa ta ilimi shine abu mai kima irin wannan asar ba zan ita ba tun da na san da shi kake bukata a wurina a ce ni mai kuɗi ne zaka nemi dubu ɗari dubu ɗari biyu kai ka san ba za tambaye ni akan a bakin danja ba ba haka bane ba sabko za ka yi idan ka zo gida ka je gidan mai attajiri ka wasu ko karfe shida kare fita ka san ba shi zai fita ba sai goma amma ka yi sabko ka zauna kana jira ya fito ya tashi ya kinsa ya menene ya fito ma idan ya ganka ya dan ka kallon banza ta wuce amma duk zaka tsaya dan kana kimanta abin da ka zo karfa amma malami ko ba za ka yi tattaki ka je wajen sa ba ka duba wannan bawan Allah tattaki ya je wajen sa ba ya ce faji ituka as'aluka da haka sai na zo ina tambayar ka dan kana cikin sahabban annabi hal samitahu yadhkuru fi zalika shay'a shin kaji annabi na ambatan wani abu dan dangane da shafa akan hufi qala na sai yace e eh, kana ya'muruna idza kunna safran annabi ya kasance yana umartan mu idan mun kasance matafiya safran jam'i na musafir aw musafirina ko in mun kasance musafirina matafiya ko dai ya amfani da kalmar safran ko ya amfani da kalmar musafirina wanda duk ma'anarsu ɗaya ce matafiya yana umarta mu in mun kasance matafiya Allah nan zai a khifafana kar mu ce za mu cire huffin mu salatata ayyamin wa layalihinna har tsawon kwana uku da dalalan su illa min janabatin sai fa in janaba ce ta faru lakin min gha'itin wa bawlin wa nawmin amma kawai dan mutum yayi bayan gida ko yayi bawali ko barci ya kama shi to idan ya tashi zai yi alwala zai wanke komai amma ba sai ya shirya hufi ba sai ya shafa akan hufinsa ina fata an fahimta wato kenan shi hobbi rabu sace shari'ar musulunci ta baka kuma kar ku manta ina fada ina ƙara jaddadawa abinda ake kira da hufi duk abin da ya suturce maka mai idan sawu kuma da kowane irin jinsin abu da aka yi shi wannan ita ce magana mafi inganci ko da fata ko da auduga ko da mai aka yi shi daidai da safa tana ɗaukar ma'anan hufi idan ka yi alwala da safe za ka ofis ko za ka kasuwa da kai alwala ana sanyi na hunturu ana muku-muku sai ka sanya safa a kafarka ko ka sanya hoppi a kafarka shi kenan kai tafiyar ka da alwala a kafarka lokacin da zahar ta zo alwalanka ta warware ka yi bawali ko ka yi bayan gida ko ka yi rihi ko ma me kai ba dai janaba bace ba alwala ta warware da ɗaya daga cikin abin da alwala ke warwarewa da shi yanda zahar za ka yi mai kenan za ka sake sabuwar alwala to idan ka zo sai ka yi komai da ake akan da alwala amma idan ka zo hufi ba sai ka cire kafar ka wanke ba sai ka yi shafa akan hufi an gane ko to wannan shafar idan kana cikin halin tafiya ne kwana uku aka baka dama za ka yi ta yin shafa akan hufi kwana uku da zararen su har sai wannan kwanaki uku sun wuce mu kaddara yau yau asabar kai tafiya da sassafe kayan alwalan asubahi ka sanya ka lokacin da azhar ta zo sai kai shafa akan shi la'asar magariba isha'i duk kai shafa akai ka kwana ɗaya wajen tafiya lahadi duk sallolin haka za ka yi litinin duk sallolin haka za a yi da zaran ka waye gari talata fa to sai ka cire hukfin sai ka yi alwala ka wanke kafar ka sake bayarwa haka kuma ka sake amfanuwa da kwana uku a matsayin ka na mai matafi kwana uku sun kare sai ka sake cirewa ka wanke kafar ka yadda ake in wani lokacin alwala ya zo ka sake amfanuwa da kwana nawa matukar dai alwala ka warwarewa kawai ta yi ba janaba ce ta kama ka ba bayan gida kawai kai ko bawali ko abin nan to wannan abin da za ka yi kenan an baka wannan rahusa din in ko mazaunin gida ne kai to za ka amfana da dare da yin dare yin ma'ana idan ka fita tun da safe har rana ta faɗi har kuma cikin wannan daren duk abin da za ka yi idan aka sake wayan gari fa sai ka sake jaddada alwala sannan ka ina fatan kun fahimta to wannan ita ce rusar da aka bayar ga dangane da sa ba bambanci tsakanin maza da mata duk waɗanda suka sa hufi wannan shine hukuncin su an gane ko to sannan kuma ita safa tana ɗauka ma'anar hufi bayan kasancewar maza su ɗauki ma'anarta ita safa tana da hadisai ɗaiɗaya guda takwas da suke nuna halaccin shafa akan safa kaga kenan malaman da ke cewa sai in na fata ne wato kila da su leka wannan hadisan da basu abin nan ba da haka jamaluddin kasimi yi littafi guda mai suna almasu alal ne hukuncin shafa a kan safa ya kawo waɗannan hadisai guda takwas daga annabi sallallahu alaihi wanda suke nuna hukun cewa halaccin ka iya safa akan safarka da ka zo kawon ke ka kawon wanke ko ina wajen shafa sai ka shafa to ya ake wannan shafa din ita wannan shafa malamai sun yi sabani dangane da adda ake yin ta waɗansu wajen kaifiyar safan suka ce hannunka na dama za ka sa shi a daidai kan kafarka daidai wajen yatsunka na kafa haka kenan hannun hagu kuma a nan gurin shi wannan dama sai ka taho da shi har zuwa nan wannan kuma na hagu ka tafi da shi har zuwa nan sun saba haka da juna ko to wannan haka waɗansu suka ce waɗansu kuma suka ce a'a shi na hagu yana nan na dama na nan ƙasa da tafin kafa shi wannan na bin na haka wannan na bin haka har ka zo ina nan gurin su haɗu a nan waɗansu suka saba waɗansu suka ce kaza to wannan dukkan su gaba daya da wanda ya faɗi na farkon da na biyun har da na uku ma da na hudu da na biyar dukkan su ba hadisi ya tabbatar da su ijtihadin malamai da haka mai littafin subulus salam al-imam sanani yake cewa abinda annabi ya ce kai shafa duk abinda ya ansa sunan shafa in kai ya halatta ka fara daga kafa ka fara in ma ka safa daga kasa ma ka saba annabi saboda hadisin ali bin abi wanda bulugul maram ya kawo shi cewa da addini ana yin sa da ra'ayi da ina ya cancanta a shafa ya ce da kasan hufi za a shafa ba sama bai ce amma annabi ya kasance yana umarta da a shafa mai sama kenan idan ka shafi kasan ma kayi bid'a ba kai abin da ya dace wannan hadisi na nan cikin bulugul mara to saman nan da zaka shafa kawai da ka zo ka gaba komai na alwallanka kawai sai ka dan jika hannunka da ruwa sai ka shafa haka kawai yayi wannan kafar ma sai ka shafa haka yayi kawai sai ka tashi ka je ka shiga kamar na aiki bane ka shafa ta nan wurin ka fara a ta nan ka fara ka shafa duka sama wani bangare na saman ka shafa duk sunan sa me shafa shikenan ka dawo abinda ake bukata ma yutlaqu alaihi annahu mashun ma yasduqu alaihi annahu mashun mutlaqul mash ko yaya shafa take in kai shikenan nan kare ka kabiya. ba a ce sai ka shafi dukkan kafa wannan shine abin da ya dace da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine abin da malamai suka fahimto karkashin hadisi kun ga gama bashi fatawa dangane da abin da ya shafi masa wal ko mm. fa qultu sai na ce hal sami'tahu yadhkuru fil hawa shay'an shin ka taba jin annabi na ambatan wani abu dangane da son zuciya da munin sa qala kun qala na'am sai ce eh kunna ba a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi safarin mun kasance tare da annabi cikin wata tafiya fa bainama nahnu indahu yayin da muke zaune wurinsa izna da arabiyun bi sautin lahu jahawari sai wani mazaunin ƙauye ya kirawo shi da babban sauti shi shine jahawari babban sauti ke yace ya muhammad kaga ba ladabi kenan tana ma an ce a arabi ne mazaunin karkara haka ya zo kawai shi bai saba da ladabi irin yadda aka saba ga yadda mutane ba da Allah kar masana karkara su ce ba haka nassi ya tabbatar a cikin Qur'ani da hadisi cewa galibi wanda yake zaune a karkara yana nasa da inda ilimi yake ko ya shi kaga mu'amalarsa akwai kaushi kaushi haka Qur'ani ya tabbatar haka hadisi ya tabbatar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi yace man sakan albadi ya tajafa yace duk wanda zana kauye sai kaga ya dan kaushin zuciya ko yaya wa man tatabba as-sayd ghafal yace duk wanda kowane kurege ya wuce ya damo ya wuce ya bi shi wato zan dan farauta yace sai ka gano maka falalle wa man dakhala ala sultan iftitin yace dukkan wanda ka ganshi a fada duk malamin da ka ganshi a fada to kuma sai an fitine shi cikin addinin sa dan zai ga ƙarya kuma ya shiru ya kyale ba zai iya magana akan ta lokacin da za a yanke doka ba za a nemi shawarar malami ba mai ka gani mai ra'ayinka in an zartar sai a ce to aka rubuta Allah aiwa mutane wazi <laughs> ya kai sai zanto aikin Qur'ani shine ya gaskata mai dokokinsu to dukkan wanda ya zo malamin fada sai ka samu an fitre shi cikin addininsa to kaga wannan hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi ya Muhammad da wannan babban sauti fa ajabahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautihi sai annabi ya ansa masa da sautin sa yace da shi ha umu yace gani wato da babban sauti dan ga na masa munin abin da yi kai ba ka ji da dadi irin wannan babban sautin fa qultu lahu sai na ce da shi wai haka safwan kenan yace da wannan balaraben kauyen ko mazanin kauyen wai haka yace kai tonka ita kalmar waiha ana amfani da ita don nuna jin kai idan mutum ya yi wani mummunan abu kai me yasa kai kaza ai bai dace ba wai haka kai tonka ubdud min sautin ka sassauta sautin ka mana fa innaka inda nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ai a gaban annabi kake wa qad nuhita an haza an riga an hana ka daga sauti a gaban annabi dan Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kar ku daga muryar ku wato abin nan wato wannan wannan hadisin bayan wancan aya ta sauka ne da haka yake kafa hujja da cewa an riga an hana cikin wancan aya kenan fa qala sai wannan mazaunin karkara ce wallahi la aghdudu ce wallahi ba zan sassauta sauti na ba ni haka na sawa magana haka zan yi kayana qala al-arabiyyu annabi kuma da jinsu bai ce komai ba sai malamai suka ce wannan na nuna juriyar annabi idan za ka yi ma'amala da mutane sai ka yi saitin kwakwalwarka idan mutum ya mota idan ka ce za ka tafi a matsayin ka na wayayye to ba za ku shirya ba sai ka yi shiru ka kawar da kai ba ta kai ma ka yi wauta ba amma sai ka yi shiru ka kawar da kai don ku zauna lafiya in ba haka ba sai dai ku rabu yadda Allah ya mutane kowa sa daban fahimtar rayuwa fahimtar addini wayewa ci gaba duk ya sha bamban to idan ka ce sai kowa ya saitin ka to za ka rasa abokai dan a cikin kowane society a duniya a kowane karni sai ka samu marasa ilimi su suka fi yawa masu ilimi kuma su ne wai yan kadan ko ilimin addini ko na boko dole masu ilimin su ne kadan to kuma dole ka zauna da masu yawa din can su ne leburorinka su ne direbobinka su ne za su yi ma kaza su ne masu kaza duk inda ka tafi akan titi ga sunan su ne raha to idan baka yi ajistin din kanka ba za ka rayu da su sai da kai gida a bayan gari kai kadai daga kai sai karnuka sai aku kaga ko ba zai yiwu ba dan Allah bai tsara ma rayuwa ka rayu da karnuka ko abu ba kaga rayuwa ba zai dani ba sai dai ka dan sassauta sai maka duk kowata kana dan jurewa kana dan fadakar da su abin da ya kamata sauran kuma ka yi hakuri za ka sai annabi ya kawar da kai bai ce da shi komai ba قال الأعرابي sai wannan mazaunin karkara ce almar'u yuhibbul qawma tambaya ba zai wa annabi yace mutum ne ke son waɗansu mutane walamma yalhaq bihim har yanzu ko bai riga ya riske su ba sun masa nisa ta imani da aiki na gari kaga kuma zaune kirkira ne amma yanzu ya yi wata magana ga shi yare ne ba wato yana kaunar annabi ya san imaninsa bai kai na annabi ba aikin sa bai kai nashi ba to ya za a yi gobe a kiyama ya dina ganin annabin kenan ko ya za a yi mutum ne yake san annabi da su abubakar da su umar shi kuma ya san imanin shi da aikin shi bai kai na su umar da abubakar ba don saboda kullum suna tare da annabi shi ko yana can kirkira yana noma to ya za a kiyama walamma yalhaq bihim bai riske su ba qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ya ce almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyama ai mutum yana tare da masoyansa ranar tashin kiyama Allah zai hada ku da su cikin aljanna duk da cewa matsayin daban amma za a ta haduwa ana ganin juna fa ma za la yuhaddithuna Safwan bin ce yace annabi bai gushe ba yana ta mana magana hatta zakara baban min al-maghribi har sai da ya ambaci wata kofa da ke can inda rana ke hudowa yamma masiratu ardihi ratar fadin wannan kofar au yasirun rakibu fi ardihi ko kuma ya ce matafiyi wanda yake mahayin doki ko rakumi zai tafiya a fadin wannan kofar arba'ina har tsawon shekaru arba'in au saba'ina aman ko shekaru saba'in ba tare da ya je karshen kofar ba wato fadin kofar ya kai matsayin mahayin doki ya tafi da shekara arba'in ko ya tafi da shekara saba'in ya yi shakka ko dai annabi ya ce arba'in ko ya ce saba'in ciki ya fahimta to kaddara arba'in al'akalli kenan linabudin al'akal cewa abin da ake bukata shekaru arba'in duk tafiyar da za ka yi tsawon shekaru arba'in kilomita na zarafi ta ke ai kaga da yawa to faɗin kofar da Allah ke karɓar tuba kenan wannan kofar tana yamma Allah na ta karɓar tuba ne kaga komin yawan mutanen ubangiji zai karɓar tuban kenan qala sufyan ahadun ruwati sufyan ɗaya daga cikin marwaita hadisin yace qibala shami wannan kofa tana daidai inda sham take a yau khalaqa Allah ta'ala Allah ta'ala Allah ya halicci wannan kofa yawma khalaqa samawati wal arda a ranar da ya halicci sammai da ƙasa maftuhan wannan kofa tana buɗe littawbati domin karɓar tuban bayi la yughlaqu hatta tatla a shamsu minku. ba za a kulle wannan kofa ba har sai in rana ta hudu ta cikinsa rana da rana za ta hudo kenan ta yamma wannan hadisi imam tirmidhi ya rawaito shi wa gairu da wannan sa wa qala hadithun hasanun sahihun yace hadisi ne hasan kuma hadisi ne sahihi bayani akan wannan kofa ko cewa tana sham ko cewa tana yamma da bayanin magana imamu tirmidhi hadisun hasanun sahihun wannan insha Allah darasi na gaba da zamu dora kai yanzu sai mu dakata haka dan lokaci ya ja sama da kima abin da muka fata na dai Allah shi ya ba mu lada wanda muka kurkure Allah shi ya fi mana kuma kila tambaya daya kadai za mu ansa ko biyu saboda lokaci ya riga ya ja assalamu alaikum شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم